hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu kuma ashirin da biyu ga watan bakwai miladiya dubu biyu da goma sha uku Allah ta'ala mai girma da ɗaukaka ya haɗa mu a wannan masallaci namu na al'imamu ibn al-qayyim alaihi rahmatullah domin ci gaba da tafsirin littafin mai albarka mai girma muna bayani akan aya ta tamanin da takwas ko ke lokaci ya koyi mana ajiya saboda haka malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

الله الرحمن الرحيم درس منجية سنقدانا أكم مثالي لتاريه أكم فسر ونن آية تا ودولو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء daga zamanin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da abin da ya gudana a tsakanin halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma kafaran zamaninsu. har zuwa har zuwa zamanin nan namu da muke irin salo-salo na hukuka mabambanta da kafiran duniya suke shirya ma musulmai domin su ga musulmai sun kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin sai su ɗauke su zama abokanansu a lokacin sai su ɗauke su a matsayin masoyansu a lokacin sai su kyale su zauna lafiya a duniya Allah subhanahu wa ta'ala kada ya kaddar haka cikin salon da suke amfani da shi a wannan zamanin akwai tsarin da suke da shi da suke ce masa al'ilmaniya al'ilmaniya malamanmu suna cewa fasbu dini an haya raba addinin mutane da rayuwa ku zama kawai ibada ku ta tsaya ne kawai a masallaci wannan kuma dama yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka shigar da su a cikin bible a su kiristoci wannan ba bakon abu ne. rayuwarsu daban addininsu daban har akwai bayani da ke cikin New Testament wato Injila da take hannun Kiristoci a yanzu akwai bayanin da ke cewa da'ma lillahi lillahi wa da'ma li qaisar li qaisar da larabci ke abin da yake na sarki a ba sarki abin da yake na Allah a ba Allah shi Allah kawai za a san shi ne a coci amma idan aka fito kasuwanci aka fito maganar ilimi aka fito maganar siyasa aka fito maganar shugabanci aka fito maganar zaben shugabanni aka taho maganar tafiyar da al'umma a ofis da jagorancin ta to wannan Allah bai da ta cewa mutane su tsara ma kansu abin da suka ga dama abin da ya fi dacewa da su Allah bai san su ba Allah bai san abin da ya dace da su ba wannan shine mafhumul ilmaniyya ta ilarin raba addini da rayuwa addinin mutane daban rayuwarsu daban to wannan tsari na aljilmaniya da turawa suka kirkiro shi suka shigar da shi har wasu daga cikin jahilai waɗanda ba su fahimci addinin musulunci ba suka ɗauka ko kuma waɗanda aka yi musu tarbiyya irin ta turawa suka ɗauka irin wannan tsarin in aka zo ana bayani ce ba ruwan siyasa da addini ba ruwan siyasa da addini in malamin addini ya magana a kan siyasa sai an ga su malam ba magana addini ake ba ana magana siyasa to ranar da musulmi ya ji a ransa cewa akwai wani abu da bai shafi addininsa ba to abu na farko dai ya jahilci addininsa in kuma aka masa bayani ya iya ja to kai yana cikin haɗari Haɗarin da zai iya sa shi ya fita daga cikin musulunci domin mu abin da addininmu ya karantar da mu shine kul inna salati ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين Allah madaukakin sarki ya umarci manzon sa yace yace sallarsa da yanke yanken sa ko dukkan ibadarsa domin lafazin annusu yana zuwa da ma'anar ibada ga baki ɗaya, yana daukan ma'anar ayyukan hajji yana daukan ma'anar yanke yanke na neman lada yanka yankana abin nan na layya ko yanka na aƙiƙa in ma mutum haihuwa ko yanka na adaya duk ana ce masa annusu ko annajita ko almanafi to Allah subhanahu wata'ala ya ce da yanke yanke na da rayuwa ta ga baki ɗaya da mutuwa ta na Allah ne Allah ne ke tsara min abin da zan yi ni ba ni da ta cewa ba ni da ta cewa sannan la sharika ku ba Allah zai da abokin tarayya a cikin rayuwa ta. shi ne yake da dama shi ya halicce ni shi ya sani shi ya halitta Tun da shi ya halitta shi ya san halittarsa shi kuma ya fi sanin abin da ya cancanta da halittarsa saboda haka aurenka Allah ne zai maka bayanin ya za ka yi in ka yi auren ya za ka zauna da matarka Allah ne zai tsara maka yadda za ka yi tarbiyyar 'ya'yanka ba ka buƙatar wani ya tsara maka Allah madaukakin sarki ne zai tsara maka ciniki siyayya siyarwa duka Allah ne zai tsara maka me ya halatta a ciki me ya haram me ya riba me ya riba me ya halatta kai me bai halatta kai ba aikin ofis Allah ne zai tsara maka kai aikin ofis ko me za ka yi sahabi wani mai yahude ya game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sakiduna huzaifa ibn al-yaman radiyallahu ta'ala an yace wai wannan annabin naku wani iri ne har yadda za ku yi bayan gida yadda za ku je bayan gida tsubun na ku yi bayan gida sai ya koya muku shi a ai mu babu wani abu da ya shafi rayuwa ko mutuwa face sai da annabin ne ya mana bayani kai duk wani tsuntsu ma da kake ganin yana yawo a sama to annabin mu ya mana bayani akan ta amfanin shi ko rashin amfanin sa ko cutarwar sa ko rashin cutarwar sa yace alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila a cikin mu wanda ya san wannan ya sani wanda kuma bai sani ba bai sani ba to daga addinin musulunci addini ne cikakke shi yasa a Sheikh Muhammad Lamin Shaykiti ya rubuta wani littafi san karami ya sa masa suna al-islamu kamilu addinin musulunci addini ne cikakke addini na da bai bukatar a tarbo a yi masa tarbe tarbe a kara masa wani abu bai bukata a cike yake Allah ya cika addininsa abinda ake bukata bayi su ne kawai jibi. idan suka bi kuma za su shirya to wannan shine addinin mu to ina imaniya take da wajen zama a cikin mu ina tsarin raba addini da rayuwa yake a cikin mu ina 'yan siyasan mu suka samu an musu wa'azi cewa su rike amana kasi ma gudun zaɓe su tsaya a zafe na Allah da annabi a zafe na gaskiya sai su ce ah, ai ba magana addini ake ba magana siyasa ake wato kai kana nufin siyasa ita ce yaudara ita ce munafunci ita ce cin amana ita ce rashin kunya ita ce hunto ita ce zuran a zaɓe ita ce satan akwati shi ne siyasa haka yan Najeriya suka binci siyasa to siyasa a cikin addinin musulunci ba abin da take nufi ba ke siyasa na nufin zaben shugaba da yadda shugaban zai aiwatar da amanar da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora masa ta kula da bayi ta kula da addininsu ta kula da rayuwarsu ta kula da nasabarsu ta kula da hankalinsu ta kula da mutuncinsu ta kula da tunanansu dole shugaba ya kula da wannan amma zai ce ai sai su ce ba magana addini ake ba A'a, ai wannan ba magana addini ake ba to ilmaniya ce wannan ta gangaro ta taɗaɗo wadda turawa suka kirkiro ta ta shiga cikin Allah shirya ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa fala tattakhidu minhum awliya kafirai kan ku rike abokanai masoya a cikin su hatta yuhadiru fi sabilillah haske sun yi hijira sun bi hanyar Allah al-imam al-qurtubi rahimahullah ya faɗi a cikin tafsirinsa yace kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗi a wata ayar yace ma nakum min walayatihim min shay'in hatta yuhaju kafirai waɗanda ba imani da Allah ba ko kuma musulmai waɗanda suka riya cewa sun imani da Allah amma suka yi zaman su a garin Makka kuma idan yaƙi ya tashi tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba sai goyi bayan waɗanda ba musulmai ba Allah madaukakin sarki yace ma lakum min walayatihim min shay to ba a tsora muku ku sosu da wani abu ba ko kwara daya hatta yuhadu hatta sun yi hijira hatta sun yi hijira wannan ayar ta cikin suratul amsali da al-imam al-qurtubi ya fassara mana wannan ayar ta daban mu ta cikin suratul nisa'i kenan al-qur'an yufassiru ba'dahu ba'dan aula at-tafsir an yufassara al-qur'an bil-qur'an tafsirin da yafi shine a fassara al-qur'ani da al-qur'ani saboda kafirai waɗanda suke ba ku ba kafirai babu soyayya a tsakaninku da su babu walaya a tsakaninku za mu zo mai bayani akan lafazin walaya da kuma wilaya ne bambancin su insha Allah ya Imam al ya ce wal hijratu anwa'un ita hijira da ake magana akan ta taka gida gida nau'i nau'i ce ita min hal hijratu ila al-madinati akwai hijira ta farko ita ce hijira daga garin maka zuwa garin Madina bi nusratin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan a taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƴan uwa hijira ita ce kaura in an ce hijira a Hausa kaura ko tashi daga wani yanayi zuwa wani yanayi ko tashi daga wuri zuwa wuri ita ake ce mata al-hijra to ne na Imam al tun da Allah ya faɗe ta ne sai ke cewa wal hijratu anwa'u ita hijira ta ka gida gida hijira kala kala ce sai ya fara da cewa nau'i na farko shi ne hijirar da aka yi daga maka zuwa Madina domin taimakon Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbanta da kuma ƙara ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbanta kanji duk da cewa ba hijirar da aka yi daga maka zuwa Madina ita ce hijirar farko ba an yi hijira ta farko daga maka zuwa garin abba'i sannan an yi hijira ko kuma daga garin maka zuwa habasha sannan aka zo aka yi daga garin maka zuwa habasha zuwa ba'if afwan sannan aka zo aka sake daga garin maka zuwa habasha sannan kuma sai daga garin maka zuwa madina har lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa addinin musulunci ya karfi sai manzo Allah sama ya bada ka'ida yace la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun waniyatun wa idza tunfiqtum fanfiru ce daga yau Allah ya karfafa addinin musulunci wani ba zai taso daga garin Makka ya dawo Madina ba an gama domin garin Makka ya zama garin musulunci sai dai akwai jihadi akwai kuma niyyar jihadi idan ba a jihadi to musulmi kullum a zuciyarsa ya sa niyya ta yin jihadi sai manzon ya ce wa idan tunfiqkum anfiqu idan aka nemi ku fito da haji ko ku fito kada ku zo kale kada ku zauna a gida ku tsorata to hijira ta farko kenan al-imam al-qurtubi yace wa kanat hadhihi wajibatan awwal al-islam wannan hijira ta kasance wajiba kan musulunci dole ne idan mutum ya musulunta yana garin maka ko ya bar garin maka ya dawo garin madina haka yake asali lokacin garin maka bai zama garin musulunci ba garin kafirci kafirai su suke shugabantar garin maka sai Allah ya bada ka'ida ya ce duk wanda ya zama shi a garin maka ko da ya musulunta to ba ruwan musulmai da shi har hijira ya dawo garin madina haka yake farkon musulunci amma lokacin da aka zo aka ci garin maka aka buɗe garin maka garin maka ya dawo ya zama garin musulunci sai manzon sama ya bada ka'ida da muka faɗi a baya cewa daga yau babu hijira daga maka zuwa Madina domin garin maka ya zama garin musulunci to ya eh, ai hijira a cikin ina kuma ya zama garin musulunci wannan ko ya faru ne a shekara ta takwas bayan hijira ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kuma wani abun ban sha'awa a watan Ramadan a watan Ramadan aka karfi garin maka ya dawo garin musulmai a shekara ta takwas bayan hijira mun gane hatta qala la hijrata ba'da al-fath har ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bada ka'ida yace daga yau sai yau babu kaura daga garin maka zuwa garin madina domin garin maka ya zama garin musulunci wannan ita ce nau'in hijira na farko a tashi daga garin maka a koma garin madina wannan hijirar da aka yi ta zama ƙa'ida dukkan inda aka hana mutum ya yi addininsa ba za a baka kai talla ba ba za a baka kai wa'azi ba ba za a baka kai bayyana ka'idoji da alamomi da dokoki na musulunci ba to ya waje ba a gare ka ka tashi daga wannan garin ka tafi garin da za ka samu dama domin yin waɗannan abubuwan da aka hana ka a garin da kake wannan ka'ida ce har abada har ranar tashin alkiyama wannan ka'idar tana duk inda aka tsangwamu musulmi aka hana shi yayi ibada aka hana shi ya kira sallah aka hana shi ya azumi aka hana shi ya wa'azi aka hana shi ya da'awa aka hana shi ya karantar da al'umma addinin musulunci ba yi da kuma karfin da zai yaki waɗannan da suka hana shi ya waje ba a gare shi ya tashi daga wannan garin ya tafi inda zai samu dama ya je ya fitar da wannan safar amma ba ka tashi daga wani gari garin da kana da yancin kai musuluncinka ka ba wanda ya hana ka kamar misali Najeriya Allah ci gaba da bar mu da yancin mu da muke ciki a Najeriya muna da yanci mu gode ma Allah a Najeriya idan lasifika ka ta wa'azi ta kai tsawon ta kai tsawon girgije ba wanda zai ce ka sauki an ba ka dama ka to menene naka kace zaka tashi ka tafi wani waje kuma kai hijira wace hijirar ka yi ina za ka je kuma da ya wuce nan yancin da ake da shi na addini a Najeriya har kasashen Larabawa ba su da shi akwai kasashen larabawan da ilimin zai yi kudu baran juma'a bai san masallacin da zai je ba sai a ranar gwamnati za ta fitar da yin cewa an tura shi kamar ni nan yanzu misali ina cin ta ce an tura na kaduna in juma'a ta zago sai a ce lagos zan tafi wai saboda kada mutane su saba da ni kada in zama ina da wani ra'ayi na na zafin addini in tabbata samun mutane a matsayin su ma su bi sannan kuma in ka tashi in kudu ba ya faɗa maka abin da za ka faɗi sannan jiya, yin wuya ka gama ban nan ba a kira ka ka ba da bayani ba an ji a hudubar ka ka faɗi ka zame kake nufi gwamnati ba ta gane abin da kake nufi ba kai fassara a kasashen laraba akwai kasashen da halin da suke ciki kaga wannan wani abu ne na muwaji mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala din ni'imar da Allah ya maka to ku gode masa sai ya ƙara maka wannan ni'imar amma idan ka rena wannan ni'imar to sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya hana maka wasu ni'imomi masu yawa to da ni'ima ta hurriya ta ƙanci na faɗin baki a addinance akwai ta a Najeriya kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da tsare mana ita eh, domin Allah ne ba mu ba wani ba eh, Allah ne ba mu ba wani ba to daga mu ci gaba da gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan to hijira kenan ta farko al-imam al-qurtubi yace wa kadhalika hijratu al-munafiqina ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghazwat sannan akwai nau'in hijira na biyu shine munafikai su cire munafincin mutum daga zuciya su zo su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce za a tafi yaki kansu kar su zantare kamar yadda Abdullahi bin Ubay bin Salul ra'atul munafiqina fil Madina ya aikata a Uhud ko an faɗa mana cewa sahabban manzon da zai sama su dubu daya aka fita za a tafi Uhud Abdullahi bin Ubay bin Salul ashe mutane dai dai dai dari biyu da tasa'in da tara duk magoya bayan sa ne shi kuma cikon mutane ɗari uku sai gashi ya kwashe mutum ɗari uku mutum ɗari bakwai suka samu damar fita jihadi ma bayan Allah makulisai habban annabi sallallahu alaihi wasallam suka je suka yi gaba da gaba da mutane dubu su ɗari bakwai to hijira ta biyu kenan munafukai su cire munafunci daga zuciyarsu su bi annabi sallallahu alaihi wasallam domin fita da hali wannan ba hijira ce alqur'ani ya ɗauki wannan a matsayin hijira mun gane ai an fassara mana hijira cewa fita daga wani yanayi zuwa wani yanayi ko canza hali ma ana kiransa a matsayin hijira kamar yadda za mu gani mutum makaryaci ne ne na karya ya dawo ya zama mai gaskiya ya yi hijira mutum fasiki ne yana zina ya daina yin zinarsa ya dawo ya bi Allah subhanahu wa ta'ala ya ma Allah biyayya shi ma nau'i ne na hijira mutum azzalimi ne ya daina zaluncinsa ya dawo ya zama mai adalci shi ma ya yi hijira kamar yadda za mu gani insha Allah wa hijratu man aslama fi daril harbi fa sannan nau'in hijira na uku shine hijiran mutumin da ya musulunta a ƙasar da ake ce mata darul harbi. wace ƙasa ce harbi darul harbi ita ce duk ƙasar da ba a sallah ba a kiran sallah a ƙasar sunanta darul harbi. ƙasar da ba a musulunci to ƙasa ce ta yaƙi ya halarta a yaƙe ta shi yasa shehu dan bodiyo Allah ya gafarta masa a cikin littafin sa bayanu wujuhil fikrati ala al yace ya ba a ya cikin abubuwan da suke jawo a yaki ƙasa akwai kin yin kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa hujja da cewa annabi sallallahu ya kasance idan ya tafi gari to sai ya tsaya in aka ji kiran sallah a garin shi kenan wannan ya nuna garin musulmai ne a shi kiran sallah babban abu ne a cikin musulunci to nau'in hijira na uku kenan wanda ya musulunta irin wannan kasar to ya tashi ya koma kasar musulmai tunda a wannan ƙasar ta gaba ba da yancin addini ba da damar da zai yi addinin yanzu ko a duniya alhamdulillah kusan duk ƙasashen da ake da sunan musulunci da wuya ka samu ƙasar da za a ce an hana musulmi gabaki ɗaya ba zai yi addini iyaka ko da za a hana sai dai a wahalar da shi a rika masa abin da ake ma kura da hali kamar yadda ake ma ƴan uwanmu musulmai da suke kasar gurba ƙasa ce da ke kusa da china da kusa da kuma indiya da kuma wani bangare na bangaladesh inda ake karkashe su ake kona musu gidajensu saboda sun yi imani da allah kwanakin baya ma aka fitar da wata doka a majalisar kasar cewa an wajabta muku kowa a cikin su ta ɗaya zai haifa saboda an ga cewa su suke da yawa su suke kara yawa mutane ne masu ban tausayi suna shan wahala kuma suna nan a musulunci kuma addinin musulunci yana da tarihi a ƙasarsu addinin musulunci bai wuce shekara ɗari hudu ba addinin musulunci ya kai zuwa gare su bari in yi wannan bayanin wani ya rubuta wasiƙa wai na ce addinin musulunci bai wuce shekara dubu ɗaya da ɗari da ɗari nawa ba wai to na ce annabawan da suka gabata ba ba musulunci suka yi ba wannan magana a fili ta ɗan uwa ya kamata ka gane yayi in an ce addinin musulunci ana nufin wanda manzan da sallallahu alaihi ya zo da shi ba ai musuluncin mu mu musulman zamanin nan yanzu da za ka ce ka yi imani da annabi Musa amma ba ka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka shiga musulunci kana na akatan kafin wanda ake yi tibari musulmi shine wanda ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan annabawa ya biyo baya shine abin da ake yi so da ke ina bayani in na ce shekara kaza musulunci shi ina nufin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka malamai suke faɗa a cikin littafin su haka suka rubuta to dan ina jin an gane duk kuma kowa ma ya gane eh. to sannan sai hijira ta uku ja Imam al-Qurtubi wa hijratul muslimi ma harrama Allah alayhi sannan musulmi ya ya kaurace mu duk abin da Allah ya haramta masa shi ma hijira shi ma hijira kama kana sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wal muhajiru man hajara ma harrama Allahu alaihi in ji Imam al mai hijira shine wanda ya kaurace mu abinda Allah ya haramta masa in ka kaurace mu abinda Allah madaukakin sarki ya haramta maka to ka zama mai hijira Ka yi hijira to al-Imam al-Qurtubi mu fahimta abinda yake so ya nuna mana shine da Allah madaukakin sarki ya ce fa la tattakhidu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah kar ku riƙe su a matsayin masoya har sai sun yi hijira a kan hanyar Allah to waɗannan nau'ukan hijirar da al'imamul imam ya faɗa mana guda uku alimamul imam yana nufin ayat ta kunshe su gabaki ɗaya. mu faro na farko a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutumin da yace yayi imani da Allah amma ya zamanta a garin Makka in kuma ka in yaki ya zo tsakanin musulmai da kafirai sai goyi bayan kafirai to Allah ya hana musulman wancan zamanin su dauke shi a matsayin masu mu dauko na farko na biyu ya ce mana nau'in hijira shine hijira ta munafikai su bar munafincin su su fita yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi to ashe idan munafukai suka doje akan munafinci suka kifita fita tare da manzo sallallahu alaihi wasallam su ma Allah ya hana mummune su dauke su a matsayin masoya eh na biyu kenan sannan na uku dukkan musulmi da yake zaune a ƙasar da take ta kafirci kuma bai da damar yin addininsa kuma ya ce shi bari ya ci gaba da zama a ƙasar a wancan ƙasar bai yi hijira ba al-Imam yana nufi. anan ce aya ta shafe shi cewa kada musulmai su ɗauke shi a matsayin masoyi har sai hijira ya dawo kasar musulmai na uku kenan sannan na hudu duk mutumin da ke saban Allah kuma ya ki daina saban Allah nan sai musulmai ki gaba da shi gwagwadon safansa kar su dauke shi a matsayin masoyi har sai ya daina wannan safa mun fahimci abin da al-Imam al-Qurtubi yake nufi da wannan bayanan da ya kama da shi ne sai al-Imam al yace wa hatani hijratani thabitatan al'ana waɗannan nau'ukan hijiran na biyu suna nan har yanzu suna da wacce hijratu ma na Allahu anka ko ko na Allahu anka nisantar abin da Allah ya hana ko sannan na biyu ne hijratul muslimin alladhi aslama fi harbi ila daril wanda ya musulunta a ƙasar da take ta kafirci kuma ba yi da ‘yancin yin addini, to ya bar ƙasarsu ya dawo ƙasar musulmai domin ya ƙara ƙarfin kansa kuma ya ƙara ma musulmai kansa. Mun gane, shi ne dai bayani na ce, kusan ƙasashen duniya a yau halin da ake ciki. Zai yi wuya ka samu ƙasar da za a ce gashi musulmai an hana su ‘yancinsu. Har da ƙasashen Scandinavia. Scandinavian countries irin su Holland, irin su Denmark, ana barin mutane su addini iyaka akwai nau'i na tsangwama wanda ba a rasa ba wanda mu ma a Najeriya muna da irin namu wannan kuma Allah madaukakin sarki yayi alƙawari akan haka hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu to wala qad fatanna alladhina min qablihim falyalamanna Allahu alladhina sadaqu wa layalamanna al-kadhibin ma da maka ce kai imani da Allah to sai Allah ya jarraba ka ba zai yiwu ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى Hadiza, الخبيث من الطيب sai Allah ya bambanta waye ya imanin gaskiya waye bai ta gaskiya da tubulawunna fi amwalikum wa anfusikum na tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira ka'ida ce ta Allah wannan wanda yake tsammanin zai yi musulunci amma ba za a tsangwame shi ba ba musulunci yake tunanin yi ce ta Allah jariya sunna ce ta Allah sunnatullahi jariya sunnar Allah ce mai gudana kuma ba za ta tsaya ba hatta ya rikan arda hatta ya rikan Allahu al-arda wa man alaiha hatta Allah ya gaji kasa da waɗanda suke cikin ta sannan amma ma da baka ce kai kai imani musulunci za ka yi sai an taba ka sai an taba ka sai an taba ka ka'ida ce ta Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya sa iya daukan abin da za a tababe mu da shi sannan sai al-Imam al ce sai akwai wani kuma nau'in hijira wa hijratu ahli al-ma'asi hatta yarji'u sannan waɗanda suke sako su ma a ƙaurace musu har sai sun dawo ta'diban laho. saboda yi musu ladabi fala yukallamuna ba za a rika musu magana ba wala yukhalatuna ba za a rika taku ɗaya da su ana mu'amala da su ba hatta ya tubu har sai sun tuba كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب وصاحبيه kamar yadda manzon sama ya masa na ka abu da muka yi bayanin sarannan da mutane guda biyu mun gane duk wannan nau'in hijira to shine Sheikh Muhammad bin Salih Al-Usaymin sahihu zamani Allah ya gafarta masa yace hijira za a iya dunkule ta gida uku in aka ce hijira a musulunci to za a iya dunkule ta ta baka kaso guda uku akwai hijratul amil akwai hijiratul amali akwai hijiratul makani me hijiratul amil dukkan mutumin da ke sabo ko yake bid'a to shari'ar musulunci ta yi umarni da a kaurace masa gwaggwadon abin da ake ganin zai iya dawo ya tuba ya shirye hijratul amil kenan me aikata saƙo a kaurace masa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi yayi da sayyiduna Ka'ab dan Malik radiyallahu anhu da sauran waɗancan mutanen guda biyu zan san ne shi a daina musu magana ko har sai da suke kwana hamsin kwana hamsin suka umayya ibn hilalin yana cikin su umayya ibn hilal dattijo ita to ni me rage min a rayuwa dama ina jin daɗi ne a matsayin ni musulmi ne ina jin daɗi ne in na zo na game da ‘yan uwana musulmai mu zo mu sallah mu gaisa mu ji mu firan musulunci mu yi ibada tare to yanzu an sa a daina yi mun magana to ne rage mun ni mutuwa kawai nake kira da zo ko da kai je kama kansa ya samu kirki ya daura kansa kamar yadda ake daura afiya kwana hamsin tur a nan wajen yake in ya zo masallaci ko ya sallah ba wanda zai masa magana kai kila ba ba za a haɗa sahu da shi ba mazan sun ya ce a daina magana da su wannan ya jawo suka zauna a cikin wannan kangi da tashin hankali sai na kafin yana ba da labari a cikin kissarsa ta wannan matsalar da ya shiga ya ce wata rana yana zaune a gida sai kuma ga wasiƙa an aiko daga sarkin rum sarkin rum ya rubuto wata zangure da yan wasiƙa zuwa ga masoyin mu ka'abu dan uwanmu wanda muke girmama shi wanda muke ƙaunarsa mun ji abokin naka kuma ya wani kan ka kai ba ka cikin irin mutanen da za a walakanta kai babban mutum ne mai daraja to daga muna ga yadda ka kai gaggawa ka zo kasar ru mu ba ka sarauta tunda mai gidanka ya walakanta ka ka abiye ya ga takarda ya ce inna musibati hadihi akbaru min tilka wallahi musibar da yanzu kuma za ta samu tabuwar da nake ci. ya ce ta takarda ya yayyaga ta saboda imani ya zo na a cikin zuciyarsa kaga da wani ne da dan shi kenan to haka suka zauna tun kwana hamsin an kaurace musu har sai da Allah mana gudu ke saukar da aya ayoyin da suka soka suka ya Allah ya je musu sai suka zama ma kamar sai ka ce gara da suka yi sai ka ce gara da suka ci zuwa ma ta buka aka saukar da aya ke bayani kansu an yafe musu an yi kaza ka abu saboda jin daɗi ya zo ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da dukiyarsa ga baki ɗaya godiya ga Allah bazan san yace amsik alayka Ba malika bazan san ce ka ɗauki wani abu daga cikin dukiyarka ka rike amma ya halatta zaka iya yin sadaka da wani bangare amsik alayka ba'd malika ka rike wani bangare daga cikin dukiyarka amma sauran dukiyar zaka iya yin sadaka da ita a matsayin godiya ga Allah ta'ala mukadima masu imani muke shi ne mawaƙi yake cewa la na bi na ma'a dhikrihim laysa as-salihu idha mashaka al ya ce irin waɗannan an ambace su kaka kawo mu a ciki irin waɗannan sahabban manzon sama an ambace su kaka kawo irin mu a ciki ke laisa sahihu idan mashakal mu'an ai lafiyayye idan ya tafiya zai dai da gurgu gungun ma fa ba gungu mai an sawa ba a'a gungun gaske kanin na ɗan gungu bai kama da majiji in yadda majiji ke nan na ɗewa zai zama daidai da lafiyayye zai ta sahihu idan mashakal mu'an duk wanda ba sahabban manzon Allah sallallahu zama wasallam da ya addini sahabban manzon sallallahu alaihi su ne lafiyayyu addinin su ya tuka imanin su ya tuka Allah mu da ku zake ba mu ikon aiki da su wannan aiki koyi da su al-Imam al-Qurtubi ya faɗi wannan bayani ina bayani akan maganar Ashir Muhammad Salih Taymin nau'i na biyu na hijira da Ashir Muhammad Salih Taymin rahimahullah yake hijirarsu da amal kai kanka kaurace ma mummunan aiki duk aikin da kake aikatawa ka san ba ne kyau ba ne ka bashi alhijiratu min ash-shirki ila al-iman nisanta shirka zuwa ga zuwa ga tauhid alhijiratu min al-bid'ati ila sunna daga bid'a mutum ya dawo sunna yayi kaura yayi hijira alhijiratu min al-ma'siyati ila ta'a daga sako mutum ya dawo ne ya koma yana biyayya ga Allah ta'ala kai hijira manzal sun ce wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu muhajiri mai ƙaura shine wanda Allah subhanahu wata'ala ya azurta shi da nisantar abin da Allah madaukakin sarki ya hana Allah ya ba mu ikon haka to sai kuma hijratul makan hijira ta wuri mutum ya tashi daga wajen da ake kafirci ya koma wajen da ake ma ake musulunci ba na mar ba za a bashi addinin sa amma mutanen da suke zaune a America abin da zai baka sha'awa yadda musulunci yake yaduwa a kasashen turai akwai wani likita ɗan ƙasar kuwait likita ne kuma masanin addini sunansa a doktor hassan hakus ya rubuta wani littafi ya samu suna al-islamu fi amerika al-islamu fi musulunci ya yake yau a amerika a cikin wannan littafin na ta yi bayanin yadda musulunci yake yaduwa a amerika Allah ƙara wa musulunci ɗaukaka Allah madaukakin sarki ya ce fa in tawallau idan kafirai suka juya baya suka juya baya suka kicin wannan bayanin da aka musu cewa su kaurace makafirci fa zuhum to ku kama su a matsayin fursunonin yaki wa quluhum sannan ku karkace su haythu wajadtumuhum duk inda kuka same su al-imam al-qurtubi yace in a'radu an at-tauhid wal hijrah idan suka kauce ma tauhidi suka kauce ma hijra fa'siruhum ku kama su a matsayin fursunonin yaƙi wa waqtuluhum sannan ku karkace su abinda Allah mu ya ke umarni kenan to wannan dama mun ce ayoyin da za su zo mana duka waɗannan suna bayani ne akan alaƙa ta ƙasa da ƙasa daular musulunci ya ya kamata ta yi mu'amala da ƙasashen da ba ita ba waɗannan su ne nau'i na farko daga cikin ƙasashe makwabtan musulmai kuma ba musulmai ba su ne wa su ne almunafiquna ghayrul muqimina fil madina munafikai waɗanda ba a cikin garin madina ya ta ba su ne nan Allah mana bayanin su an kira su an ce su hijira su taso daga garin maka su dawo garin Madina su daina yaƙar musulmai su daina haɗa baki da kafiran maka suna yaƙar musulmai ki daina goyon bayan kafiran maka idan yaki ya tashi tsakaninsu da musulmai su ma dawo garin madina umarnin da aka ba su kenan abin da aka wajabta musu kenan su taso daga can su dawo nan idan suka ki aikata haka Qur'ani ya ce a kama su a matsayin fursunonin yaki, waɗanda kuma aka samu damar kakkashe su a kakkashe su wannan ita ce ɗabi'ar musulunci to sai nau'i na biyu sune alladina yaqtabituna bi qaumin bainahum wa bainal muslimina mithaq nau'i na biyu da ayoyi nan gaba za su yi mana bayani sune mutanen suka zama sun kulla alaka da mutanen da musulmai suka kulla alaka da su musulmai suna zaman lafiya da wasu waɗanda ba musulmai ba waɗancan mutanen sai su zo sai su ce to su ma suna goyon bayan waɗancan suna son su zama kamar su su ma su yi ta cewa ba za su yaƙi musulmai ba to su ma musulunci yake ka a kashe ka a yake su su ma ba za a yake su su ne nau'i na biyu nau'i na uku al-muharidun alladhina tadhiqu suduruhum bi harbi al-muslimina aw harbi qaumihim kadhalika wa hum fi dinihim nau'i na biyu su ne mutanen da su ba sa goyon bayan musulmai amma kuma zuciyarsu ta kasa ba su yaƙi musulmai amma ba su yaƙan musulmai kafirai ne sannan kuma ba za su iya yaƙar kuma mutanensu ba su ma musulunci ya ce a kyale su ka a yaƙe su nau'i na hudu al-mutana'ibuna bil aqida masu wasa da aqida alladina yusfihuna al-islam idza qadimu al-madinata sune waɗanda in sun zo garin madina sai su bayyana su musulmai ne wa yusfihuna al-kufra idza aadu ila makkah amma kuma suka koma garin makka sai su nuna su kafirai duk ayoyin da zamu shiga nan gaba za su yi mana bayani kan waɗannan nau'ukan mutanen a matsayin makwabtan musulmai a matsayin yadda ya kamata alaƙa ta ƙasa da ƙasa ya kamata ta zama tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba. Ku duba addinin mu. An tsara mana a cikin gida ga yadda za mu komai. Sannan tun da ba mu kaɗai ba ne a duniya Allah ya ƙaddara wasu cikin imani. Kuma ƙila su zama suna da ƙasarsu, su zama suna da shugabanninsu, to ya ya kamata ne mu'amala da su abinda a yau ake ce mu alaƙar diplomasiya, to musulunci ne fara tsara wannan alaƙa ta diplomasiya. shi yasa na taɓa jin wani yana ba da labari ya ce idan ka tafi majalisar ɗinkin duniya za ka ga an rubuta aya alƙur'ani aya alƙur'ani aka rubuta a majalisar ɗinkin duniya ko titi ko titi سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق آية القرآن أو الجزء ɗinkin duniya. shi wanda na taba jin yayi wannan bayanin ya taba zama wakilin Najeriya a Majalisar ɗinkin Duniya yace ayat da aka rubuta ita ce ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu ayat da aka rubuta kina a Majalisar ɗinkin Duniya aka fassara ta da yarinkan da kowa yanzu zai iya fahimta eh eh ba za su kara shi illa aka raba kun lillahi ta'akum ba ai ba za su fassara ba za su kara ta wannan shi to sai Allah madaukakin sarki yace wala tattakhidu minhum waliya wala nabiyya kan hukumar an can an ce mana wala tattakhidu minhum awliya sai Allah ya kake karfafa mana wannan bayani cewa fala tattakhidu minhum waliyan kaf ku riki masoyi daga cikin su wala nasiran ko kuma mataimaki kaf ku riki masoyi daga cikin su su kafaran nan sannan kuma kaf ku riki mataimaki a cikin su ba za su taimake ku ba ba masoyan ku bane su Qur'ani ne ba ake karanta ba to ina hankalin mutane yake tafiya fala tattakhidu minhum waliyan wala nasiran kakku riki masoyi a cikin su wala nasiran kuma kakku riki ne lafazin wala lafazin waliyan daga waliyan waliya yali wala an ko walayata abinda suke ce ma alwala ko alwalaya shine annasab wan nusra wal itq ana amfani da lafazin alwala'u fi nasab a nasaba eh wali ana amfani da shi a nasaba dangin ka ana ce mishi waliyanka eh wa ulul arhami ba'dhum awla auladi ba'dhin fi kitabillah annabi auladi almu'minina min anfusih kaga ana amfani da shi sannan amma ana amfani da lafazin wali a matsayin annusra taimako mai abadi na taimako sannan ana amfani da shi a al'if a matsayin wanda ka yanta wanda ka yanta ana ce mishi maulanka ko har ya zama a cikin musulunci na gaban gado ana da المولى الأعلى ده المولى الأسفل المولى الأعلى وان أنت باوة المولى الأسفل باوة ان أنتاش ودي أنا شمس ولي الإمام الأسفحاني الراجب الأسفحاني يفضل أشيل الكتاب مفردات ألفاظ القرآن yake cewa walwali wal maula yusta'malani fi zalika kullun minhuma yuqalu fi ma'na al fa'il ay al muwali wa fi al maf'ul ay al muwala da lafazin al-maula da lafazin al-wali duk ana amfani da su ko a babun wanda ake so ko wanda yake sa wanda ake so ana ce masa wali sannan wanda yake so shi ma ana ce masa wali Allah madaukakin sarki yace Allah madaukakin sarki yake faɗi yake yake faɗi a gaba da haƙƙin mummunai eh, zalika bi anna Allah maulal ladina amanu ko wa annal kafirina la maula lahu sannan can Allah mun na cewa inna waliyallah inna waliyallah a wata aya ce inna ma Allah wa rasuluhu kaga wali nan wanda yake son wanda yake son sannan ana cewa almu'minu waliyullah mummuni wanda Allah ke san shi to da ka lafazin waliyi ko dai ya zama kai da kake so ana ce maka waliyi sannan wanda ake son sa shi ma ana ce masa waliyi da ana ce masa wato almuhibbu da alhabibu da almuhibbu da almahbubu ko alhabib da ana amfani da shi a matsayin waliyi mun gane to to mun ci zo insha Allah za mu ci gaba da bayani akan wannan wala tattakhidu minhum waliyan wala nasira sako ne mai zafi Ba ko ne a halin da muke ciki da ya kamata mu fahimci halin da muke ciki wala tattakhidu minhum waliyan wala nasira a ka'idar addinin musulunci a ina ne ya kamata mu fahimci kafirai a ina ne ko bai halatta mu fahimce su ba akwai dokoki a cikin musulunci a ina ne ya ya kamata mu mu'amala da su addinin mu ba addini bane mai koye koye addini ne da komai ya koya mana yadda za mu ya za ka zauna da kafiri shi kafirin kanshi gida gida ne an yi mana bayani akwai al-kafirul muharib akwai alharibul mutalib akwai kafiri abokin yaki akwai kafiri kuma abokin zaman lafiya duk akwai shi ko musulunci sai da ya mana bayani a game da su Allah madaukaki ya fahimtar da mu addinin sa ya shiryatar da mu ya kara mana imani ya kuma kara mana kyawawan dabi'u ya tsare mu daga munanan dabi'u ya shiryatar da mu ya dora mu akan tafarki madaidaici sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in عليكم السلام ورحمة الله نعم أظن أن أهل الحضر أظن أن أهل الحضر أمم كل الوضع له في حسن أمم نعم نعم yana bayani ne akan azumi bai yana magana akan azumi bai kawai tsaya akan ci da sha ba da kamewa daga barin saduwa da iyali har da kamewa da gamu bayan maganganu dama can haramun to kuma azumi zo sai su kara tsananta eh amma dai har yanzu mutane ba su daina makwallai da dandalai dandali na da jami'i ko babu ma dai na mushi dandalai na tira firacen da ba zai ga babu dalili ba abin da suke samu a cikin za su samu yi shi ne na sha ja mana baitin ahmad sauki allah ya samu. masa ya muji masau fi shaharin kari sum anil gibati yawman wannami ya wanda yake da zumtar azumi game da ci da sha da kamewa daga iyali a wata mai daraja to ka zaɓi wata rana kuma ka yi azumin giba mana ka yi azumin ƙarya ka yi azumin gulma ka daina yin su ka kame daga barin su abin da ake bukata ke Alimamu imamu ibn hazm za ta faɗa mana ko dai ba a nan ba cewa Alimamu imamu ibn a fahimtarsa yana ganin in mutum ya ƙarya azumin shi ya lalace daga cikin mukiratu siyam akwai al akwai an-namima akwai al Faɗa-faɗa, fada ƙarya faɗin abin da ba haka yake ba al-imam da azumi yace yana cikin nawaqid al-sawm yana cikin muqtirat al-sawm yana cin abu da ke bata azumi amma dai malamai suka ce baya ciki ke dai mutum ya sha yunwa banza azumin shi bai lalace ba a duniya amma lalace a lahira kaga maganar malamai ma ta fi zafi ke ai gara a ce maka ta ya lalace a duniya ka gyara ko to malamai sai suka ce malaman da ba imam ibn hazmi suka ce azumin ka bai lalace ba amma ya lalace a lahira dan baka da lahira غب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش akwai mai azumin da da yawa bai da azumi sai dai yin wa banza ya sha da kishigwar banza Allah ka raba mu da wannan aikin banza Allah ka raba mu da aikin tikita na'am zan da wajen na'am maulanka yi ta halatta ta halatta ka ce wani maula ni maulanka ne maulaya ba ya halatta za ka iya cewa ka fahimta ya halatta sunayen Allah kala biyu akwai sunayen Allah waɗanda suka keɓanta da su suka keɓanta da shi ba bai halatta a ɗora ma wani wannan sunan ba sai Allah kamar sunan Allah kamar sunan Ar-Rahman da wasu siffofin da ke nuna kamala wanda in ma ka ɗauko su ka sa wani zage shi kai yanzu idan ka ce wani mutu kafir ka zage shi amma a wurin Allah shi kuma ya bansa ikon Allah ke Kan ka zo ka ce wani kaharu ko ka ce mishi jabbaru ka zage shi ka ce shi ne girman kan siya ne mai jiji da kai amma kuma Allah ta fasa ce ta cika da kamala da baki walillahi masal la'ala ka fahimta na'am na'am na'am a'a shi kan ka da misali na Saudi Arabia na Saudi Arabia akwai matsala yana bayani ne kan yancin addini yana cewa baya ganin kawai yancin addinin nan da aka bada kamar babu matsala da an yi irin na Saudiya an tsatsare ba irin na Saudiya nake so ba na saudiya da gyara domin saudiya na ba malamai ka'ida bayanan da kuke so a zo a faɗa muku na gaskiya sai gwamnati ta ce ba ta yi ba kuma abin da Allah ya yi da shi ne saudiya na yin haka kaga abin da ake nufi shi ne ya zama in akwai gwamnati ta musulunci to zama tana da adalci tana da abin da ake cewa asiqabatu shar'iyya ta ido ba kuma hana yin abin da ya cancanta a yi ba wane ya kuskure ko ya fata abin da ba daidai ba ya sa ma littafin Allah da sunnan manzon Allah sallama a kira shi a masa nasiha a hana shi to akwai wannan mu kuma irin namu na Najeriya sai aka ba kowa ya abin da ya ga dama sai yawa mun gane ai namu ne yawa na Saudi Arabia kuma ya kunci ashe ana bukatar na daidai ke shine wanda zai zama ana da azqabatu shar'iyya gwamnati tana da kula a game da me malamai za su ci kuma waɗanda za su kula da wannan abu su ma malamai ne na Allah malamai ne na addini misali ga a lokacin da ake da sibin ba Allah ya gafarta ma bin ba irin sibin ba sun yi irin wannan aikin tsakaninsu da Allah in kayi abin da ba daidai ba za a kira ka a zaunar da kai a maka nasiha yanzu akwai malamai da yawa da suka yi hidima da Saudi Arabia da gwamnatin Saudi Arabia so ta yi duk da kashe su akwai su ba laifi abu ga misali da su akwai irin su Aidul Karim akwai irin su Safarul Hawali akwai irin su Salmanul Auda dukkanin su suna nan bajiman malamai ne a Saudi Arabia a wancan lokacin zamanin da Bin Baz yake hauke gwamnati manufarta ita ce duk a kama su a kashe su ta ma su sha yanke musu ma hukuncin kisa bin ya tsaya tsayin daka Allah ya gafarta masa ya tsaya cewa bayan Allah ne suna da kuskure matasa ne suna da zafin addini mu jawo su a jikinmu ya ce mu jawo su a jikinmu ta su da muka yi da mu shi ya jawo su ka ɗaukin wannan zafin Allah kuma sarki ya sa gwamnati ta ji maganar bimba ta kyale shi ga su ne yanzu gwamnatin kuma suke cin gajiyar shi kowannen su babban malami mafi yawancin mutanen da suke karanta karanta sun san waɗannan da na ambata kowannen su alal da ya rubuta littafin da bai da bai gaza talatin ba safarul hawali dokta ne na jami'a salmanul auda dokta ne na jami'a abin nan eh, aidul karni babban malami ne malami ne na jami'a dukkanin su sun kai matsayin farfesoshi ko malaman addini kuma limamai masu da'awa kuma Allah madaukaki ya ba su karɓuwa a duniya aibin kan ya taɓa zuwa wata muhadara a ƙasar a kasar Masar an lissafa mutanen da suka tarbiye shi sun kai miliyan ne shi kadai to kaga shi ne abin da ake nufi ya zama akwai ka'ida ta shari'a irin abin da su a shi'ar na Abdullahi Bas yasa malamai suke ganin irin su bin ba samun irin su a duniya in ba ya kama da malam abu gumi ko abokin shi abokin sa shi ya sa za ku ga a ƙarshen rajul azhan malam abubakar gumi ya yabe shi ya fita sunansa bayan Allah ne waɗanda sun yi kama da mutanen farko bayan Allah ne ba ikidu ba gilla a zuciyarsu kowa ya cancanta ya ci gaba zai ci gaba ana ba da labarin bin ya taɓa yin lakta a jami'ar islamiyya wani ɗalibi ya masa tambaya aka ce ajin shi nawa aka ce yajin karshe ke ce da ya gama ku bashi limanci a masallacin Madina ce ya cancanta a ba shi limanci a masallacin Madina ga yin wannan ce A lokaci ya yi yo fa subhanaka allahumma wa hamdi ashhadu an la ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilayk kai hakuri